tana daka da daukacin jama'a na sai da Salamu alaikum. Amalikum. Alhaji Salama ciyawa. Kai. Muna lahiya. A. Tun daga baya nika yin kana ta faman su. Wallahi komi ne ya tsada kuma ga babu kasuwanci. Komi ya tsada babu kasuwanci. Ka. Yan tsada harakokin kaya ce ta saka kana. Dai shine dai isa ne ina ta babatu. Haka ne kamar ka sani. kaga shinkafa eh. abinci komai dai harkoki yanzu lamarin raya ga su yi tsada ba ka zamu amma albishirin azumi ne wai albishirin ka kaga wannan alhorma wannan wata azumin na ramadana masha Allah ba kana jin taloli ba eh. ba kana jin taloli ba ina jin shi a gidan kaya kula ina jin shi kaya na masarufi na komai abinci da su kuma ya sake su albarkacin wannan wata a cikin farashi mai rahusa kadalla komai za ka samu da Allah ina za samu ni wa radio nake jin labarin to ya yana nan yamai cikin garin kana nan yamai yake ba Ha wani ne yake nan na yake nan dan cikin garin yamai cikin kaso bonkare ba ka san bonkare ba ina jin bonkare to ba ga wani katon shago nan da aka sayar da tuwa yi Allahu akbar chalu wali ya nan to ma kaya ne kai da Allah kanka sa in bi bika a'a tashi yanzu shi da kai to a wannan ciyawa da ya ta daukacin gaba akwai da to yayi babu insha Allah mu wuce wajen mu wuce in ka ka sai na Nijar fice tausayi ne shi mai al'umma ne mai tausan ga shi da kaya akwai sosai abin saidawa ba zan ba zan akwai yana saidawa sanan su ma shi ma yaka saidawa sanan leshi idan ka zo a saidama a tamfa yana siyar da su bayan kewa da sauran abubuwa sun fi na irgawa idan ka je gurinsa duka ka shaidawa